yawa masu kallon mu barka mu da dawowa daga wannan hutu da muka tafi da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu Allah shiga wata malam idan muka koma cikin bukhari a babin da yake cewa babu fadli man aslama ala yadayhi rajulun yani bukhari haikinsa kenan ka duba <laughs> yani hadisin mm. da sunan babin mm. ba wani ba sai wani abin nan aslan ba wani abin nan dace tsakanin na'am kware saboda nan ala kulli hali wannan hadisi na dubu uku da tara eh, da yake cewa bukhari ya rawaito shi yake cewa haddasna qutayba bin sa'id na'am na يعقوب bin bin bin bin محمد ابن عبد القاري عن أبي حازم قال أخبرني سهل يعني ابن سعد نعم قال قال النبي صلى الله نعم. عليه وآله يوم خيبر نعم لأعطين الراية غدا رجلا نعم يفتح على يديه نعم يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله نعم فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى فغدوا كلهم يرجوه فقال aina ali mm-hmm. yake cewa manzo ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ranar khaibar mm. zan ba da tuta a mm. gobe mm. wani namiji da yake za a bude mai a kan hannayensa yani da albarkacinsa za a bude wannan kofa na khaibar yana son allah da manzonsa Allah da manzonsa na son sa yace sai mutane suka maraita wannan dare mm. kowa na begen me mm. cewa me mm. wa za ba wannan tuta Kowa da suka wayi gari kowa an ce wayansu ma da sassafe suka zo wurin haiman manzon Allah suna ta haka ko manzon Allah ya gansu ya ce bismillah eh, na'am na'am na'am haka sassafe suka zo suka eh. yi manzon Allah mai bakin bakin mai haima eh. ko ya ce wani eh, ka zo sai tambaya na ali mm. sai ka ce ai yana fama da ido mm. sai ce a kirawo sa mm. da ya zo sai masa tofe mai a cikin idanuwansa shikenan sai imamu ali ya warke menene me wani sakamako ke cikin wannan hadisi idan muka koma a cikin mawahibin laduniya shi ma ya kawo wannan hadisi ya rawaito wannan hadisi saboda kawai yan uwa mm. sun wannan masadiran mm. mutum kowanne kake da shi kaya ka karanta a cikin mawahibin laduniya eh, mujalladi na farko wannan bugu na maktabul islami shi ma ya kawo wannan hadisi eh, a shafi na dari biyar da ishirin da biyu shi ma ya rawaito wannan ruwaya ya ce wa fil bukhari wa kana ali kaza kaza shi ma ya rawaito wannan ruwaya sakamakon da ke cikin wannan hadisi haka na farko za mu koma cikin sharhul allama zarqani mm. Mm, alal mawahib laduniya allama zarqani a cikin wannan bugu na darul kutub ilmiya shafi na uku نعم عفوا مجلدين اوكو مجلدين اوكو شافنا دريبيو دا همسين دا شدا نعم يكي ونن بياني يكي توا قال الحافظ في المناقب أراد وجود حقيقة المحبة نعم da manzon Allah ya ce mm. rajulan mm. yuhibbu Allah mm. wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasulahu yace manzon Allah ya nufin hakikanin soyayya ne haka hakikanin soyayya yace ce wa illa in ba haka ba fa kulli muslimin ya shtariki ma ali fi mutlaq sifa ya dukkan musulmi yana tarayya tare da imamu ali mai a cikin wannan sifa wani musulmi ne bai son allah lallai fa fash mm. ya ce ah, amma hakikanin soyayya a ah, sai wurin su ali ya ce wa fihi talmihun bi qawlihi ta'ala kul in kuntum tuhibbuna mm. Allah mm. fattabi'uni yuhibbukum Allah ya ce wannan ishara ne a cikin wannan zance na ma'aiki ishara ne zuwa ga wannan aya zan kun kasance kuna son Allah to ku bi ni ma'aiki mai Allah zai so ku ya ce faka annahu ashara ila anna aliyan tamul itba alahu sallallahu alaihi wa sallam mm. ya ce kamar nuni ya yi ishara mm. ya wa ali mm. bibiyansa da ma'aiki biyayyansa ga ma'aiki cikakken bibi ba wani nakasi a ciki hatta wasafahu bi sifati mahabbatillah hal ma'aiki me ya siffata shi da me siffan nan na Allah walidha kanat mahabbatuhu alamatul iman wa bugduhu alamatun nifaq akan haka saboda ali salamullah alai ya narke ya yi fana'i a cikin son Allah so ali mm. ya zama alama na mai mm. imani kinsa ya mm. zama alama mai na munafunci saboda ya yi fana'i a cikin son Allah da ma'aikinsa ya ce fafi muslim an ali ya ce a cikin sahih muslim ya ce wallazi falakal habbata wa bara an nasama inna hula ahdun صلى الله عليه وآله ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ce wannan alkawali ne na ma'aiki cewa ba wanne zai so ali fashe mu'mini ba wanne zai ki ali me fashe munafiki kwarai da gaske mutum kai kanka adalci bayan wannan zantuttuka na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam duk wanne ya yaki ali na zaka ajiye shi wanne yake ya yi fanayi a cikin son Allah mm. Mm. Allah ya masa shaida mm. ma'aiki ya masa shaida hali ya kai sonsa shine imani kinsa me munafunci munafunci kaga lallai wannan ko an riga an kai tikewa an kai tikewa kwarai da gaske idan muka zo cikin madarijis salikin na ibn al-qayyim al-jawziya imam ibn al-qayyim al-jawziya allama hmm. a ah, mujalladi na eh, hudu shafi na ɗari biyu da tamanin da hudu da yake zance akan wannan mai hadisi hmm. cikin wannan littafi nasa in Allah ya mu iko malam za mu mm. karanta wannan littafi haka ne to wannan almajiri ibn taymiya ne malam sufanci ke cikin wannan mm, littafi na'am na'am na'am da gaske yake bayani ka ji sunan littafi Madarujus salikin mm. baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in haka ne da gaske yake cewa wa tathbutu bi ittiba'is sunna na'am shi son Allah mm. da ma'aiki mm. yana tabbata ne da mai mm. da bin sunna hal in ne ke cewa wa ta'ammal qawlahu kai tunani a cikin me fadansa subhanahu wa ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ya ce ayi sha'an fi annallaha kum mm. la fi annakum tuhibbunahu mm. ya ce maulana sha'ani shine Allah ya so ka mm. ba kai kana son Allah ba <laughs> yawa suna riyawa suna eh, son Allah wa haza la tanaluhu illa bittiba'il habib wannan mutum ka kai wannan masai da yake Allah zai so ka eh. mutum ba ka samu wannan masai sai da sai da bin mai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ka bi masoyin Allah sai Allah kuma mai ya soka to a cikin wannan hadisi wane ne misdakin mm. wanne ya bi manzo Allah sallallahu mm. alaihi wa sallam kai da kafa mm. ne Ali salamullahi alaihi wannan ibn al-qayyim kenan idan muka zo cikin آه، شرح الأربعين النووية نعم وأن لنووي شرح سواي الشرح لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ نعم أتكين شافينا Eh, daga dari biyar da goma da yake sharhin wannan ruwaya yani ruwayan da muka karanto ana bi horaira inna Allah mana man ada li a zan tuho bil harbi da ya sharhin wannan hadisi ya kai inna yake cewa alwaliyi shi mm. fasaran da ya yi mm. man ada li waliyan ya ce waliyi mm. shine masoyi walwaliyi lahu ma'anan fil lugha huwa almuhib annasir masoyi mataimaki sai ya rubuta wannan aya kama fi qawlihi inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu jahid ya kai inna yake cewa yake bayanin su wane ne waliyai hmm. ya zo shafi na dari da goma inda ke cewa kala hatta uhibbahu har in so me shi hmm. wannan waliyi amsa fasaransa masoyin hmm. yake cewa hadha ya dullu ala anna mahabbatallah Allah tujlabu bis sa'yi fi ta'ati bi ada'in nawafil ya ce kaga eh, son Allah mm. ba sagaga kawai ake mm. samun son Allah ba mm. fashe mutum ya yi sa'ayi a cikin biyayyan Allah ya tana filfili har ya kai mai matsayin da mai zai zai samu soyayyan nan na Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da za ka yi sa'ayi a cikin nafila bayan ya ce wa sa'i fiya ba da ada'il fara'i bayan ka zo da mai farin lo wata ƙarubu Allah biha da neman kusanci da Allah da farillo shi ne zai kawo sakamakon wannan ruwaya ƙala fa'iza ahbabtuhu shi ce li mahabbatillahi jalla wa ala li abdihi atharu ya ce sun Allah da yake ma bawansa yana da mai sakamako asari فما هذا الأثر منين وانا أثر نعم قال سيتي كنت سمعه نعم يعني زين زومي مجيئنسا نعم. كوبا هكبا وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله الذي يمشي بها kasan su نعم idan suka zo kan wannan hadisai sai suna son su yi wasa da hankulan mutane saboda suna ga cewa ko shi'a ko sufawa hmm. suna kafa hujja da ire-iren hmm. wannan hadisi a cikin mai makamin nan na waliyai ya yi nasa fassara ya ce haza fassarahu ul hadis wa ulama'ul sunna hmm. ya manan cewa ubangijin Allah ya zama mai majiyansa mm, mm. wai Allah mai ya kiyaye sa bi an yuwaffiqahu Allah Allah ya dadatar da shi wa yusaddiduhu fi sam'i mm. ya zama dukkan abin da zai ji akwai yardan Allah a ciki sai ya zo ke cewa wa gulatu sufiya sufawa da mai suka wuce gona da iri <laughs> istadallu bi haza ala mas'alatil hulul sun kafa hujja da wannan hadisi mm. cewa ubangijin Allah yana sauka mai a mm. cikin mai mutum mutum da Allah duka suna zama abu daya mm. shi ne Allah Allah ne shi eh. yadda kawo nasa maganganun mm. ala kulle halin sakamakon da shi wannan mutumin ya yi bayani shi ne mai dukkan wanne ya kai wannan matsayin Allah mai hmm. zai zama mai majinyansa akan haka idan ka karanta a cikin ruwaya wani lokaci hmm. ka ji amirul mu'minin yake cewa ana yadullah hmm. ana samu Allah ana ainullah oh. wani shirku ke ga wani kafurji ke ga maulana mm. wannan manzon Allah ya mm. masa shaida mm. cewa ya kai me masayin nan na soyayya na Allah subhanahu wa ta'ala kuma duk wanda ya kai wannan masayin eh, yana zama Allah na zama mai majiyansa Allah na zama mai maganansa me za ka ce bayan wannan kaga hatta bukhari ya kawo wannan ruwaya guda bin duka kaga wannan ruwaya guda bin idan ka ajiye su kusa da junansu natijan da za ta baka ke dukkan wanne ya kai me matsayin nan na hmm. so Allah hmm. soyayyan Allah to Allah zai zama majiyansa hmm. Ali yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu Ali Allah na son sa shi dai Allah ya zama mai majiyan Ali da gaske a ƙarshe ya kawo mai maganan shekul islam ibn taimiyya kan ta'awilin wannan ruwaya ƙarshen sakamako shine me hmm. kuma shi wa halwa yau sharhul arba'in an-nawawiyya hmm. li fadilati shaykh al-allama muhammad bin salih uthaymin hmm, uthaymin a cikin sharhin sana arba'una hadis ya kawo eh, lamura da fa'idodi da yawa akan wannan ruwaya inna yake bayani yake cewa min fawa'id hadha hadis mm. daga cikin mai fa'idodin wannan hadisi anna mu'adata awliya illa min kaba'ir dhunub mm. kiyayyan awaliyan Allah yana cikin manya-manyan laifuffuka saboda yace ce liƙaulihi faƙad mm. azantuhu bil harbi malam ka zo ka ajiye tsakaninka da Allah mm. mm. izan ali mm. ya kasance cikin waliyan Allah haka ne to wanne suka yaki ali wa suka yaki ƙwarai da gaske mu'adalci fa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga hadisi na Habu buhari ya tabbatar da shi na'am tun da je Allah na son ali to ali waliyan Allah ne duk wanda yake waliyin Allah ya yaki waliyin mm, Allah mm. to me shi da Allah za su yi fito na fito wannan sakamako eh, fa'ida na farko kenan akwai fa'idodi da yawa da ya kawo eh, sa'an nan bayan haka yake cewa wai eh, fa'ida ta goma mm. أن الله تعالى إذا أحب عبدا سدده في سمعه وبصره ويده ورجله cewa idan Allah ya so bawa sai masa tasdidi a cikin mai majiyansa da maganansa da hannunsa da kafansa ya ce ai fi kulli hawasi bi haisu la yasma'u illa ma yurda Allah azza wa jalla aslan bijin wani abu abin da yake mai akwai yadan Allah subhanahu wa ta'ala a ciki wato dukkan tasarrufatin shi duk kan lamurransa mm. kawai mm. yaddan Allah yake tunani mm. wannan shine masu kwarai da gaske to yau muka zo muka ce maka ali masu ne wannan Allah za majiyansa ka ce ba masu ma'asumi ba ne kwarai da gaske wannan son sa imani kinsa me mm-hmm. munahunci ka ce ba masu ma'asumi ba ne mm-hmm. sa'an nan eh, fa'ida na goma sha da ya kawo an Allah ta'ala idha ahabba abdan ajaba mas'alata mm. izan bawa mm. in za Allah ya so bawa mm. sai mai sai ya ansa mai tambayansa wa a a'ta'u ma yas'al sai ya su abin da yake roka to yau izan ni dan shi'a ina tawassuli da imamu ali saboda wani bukatan da in ke da mm, shi masoyin Allah akwai abin da ya fi haka ai ba wance ban ya roki Allah ba ne mm. na roki Allah mm. amma babu shakka idan ka sa masoyin Allah gaba in Allah bai baka saboda kai ka ki ba ya baka saboda masoyinsa masoyinsa kwarai da gaske kamar yadda shi masoyin baya wani abu da yake mai zai wusa ta Allah Allah kuma mai wani bai sa masoyin gaba mm, hmm? mm. Allah mai wofintar da mm, shi kwarai da gaske Allah ba zai wofintar da shi ba eh, eh, sakamako na karshe da ya kawo ya ce karamatul auliya cikin fa'ida ala Allah ta'ala ya ce karaman waliyai hmm? a gun Allah subhanahu wa ta'ala haithu kana alladhi yu'adihim faqad adhanahu Allah bi harb malam wani karama ya kai wannan cewa dukkan wanda zai kima waliyin Allah to ubangijin Allah mai ya masa mai hanzari yani ya ba shi izini ya ce fito ba waliyina ba to fito mutum zai fito na fito fito na fito da Allah <laughs> ba da waliyinsa kake ba fa da shi Allah subhanahu wa ta'ala kake kware da gaske ala kullu halin hmm. wannan wani dan abu ne da muka hmm. bude saboda mai munasaba eh. na haihuwan nan na imamu ali salamullahi alai na jijibi ne haihuwa imamu ali gobe daren haihuwa haka ne kware da gaske babu shakka imamu ali mhm. inda al'umma za su yi amfani da iliminsa gaskiya da al'umma annai ba samu kansu mhm. cikin wannan yanayin ba saboda abu ne mhm. da yake mai dukkan musulmai sun dace ba wani sahabi da ya kai imamu ali ilimi mm, babu mm. dukkan wanda zai ce maka wani cikin sahabai ya fi imamu ali ilimi mm. to yana ma kansa dariya ne don hatta su sahaban sun tabbatar cewa mai ali ya fi su ilimi ibn abbas da ake cewa mai eh, shi ne kaza kaza kaza ya ce kwatankwacin iliminsa da ilimin ali imamu ali kamar dan digo ne a cikin teku kwarai da gaske to imam ali ka mm. karanta zantuttukansa mm. akwai lamurra da da yake ba samun saurin mm, sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sai gun imamu ali don ka duba lokacin da annabi yake zuwa gare hira yake bautata wa Allah ba wani sahabin da ya kasance yana tare da annabi akwai wayansu lamurra da suke suka wakana wannan lokacin su suna wuri imamu ali mm-hmm. ne salamu na sayar wasu loku da bin mm. Allah subhanahu wa mm. ta'ala sai sa kake ga dukkan sufaye mai mm. kowane tarika na sufanci tana riyawa cewa wurin imamu ali take tukewa me yasa ba wurin wani ba in dai wani ya kai ka zuwa ga Allah me yasa ali saboda dukkan wanda zaka bisa in ba imamu ali ba wallahi ba za ka kai a kofan ma'aiki ba wani gari za ka shiga daji za ka mm, shiga saboda annabi ya ce kofa na ɗaya mm, ne shine ali ana madina ilm mm, wa aliyun babuwa nan sufaye sun fahimci wannan hadisi kwarai suka san in dai suna son me su kai a gun ma'aiki sai ali sai an buta wannan kofa kowa za ce maka wani yana da falala kaza in ka bi shi baka ganin manzon Allah haka ne sai sa kowa wanda kake ga ke cewa yana son sayar wasu lokaci ya mm. kama tafarki na Allah mm, mm. sai dai ya bi Ali sai ya bi kofan nan na Ali a wurin zai kai mai agon ma'aiki sallallahu alaihi wa ka duba imamu Ali salamullah wancan zamanin kafin wuta ya zo a nan duniya imamu Ali mai ya fara zance da suka fito ina basra suna zuwa suka kai wani ruwa yana kwance sai imamu ali ya ce mm. laushi ito la akhrajtu min haza nura mm. inda na so mm. a wannan zamanin da na fitar mai haske a cikin wannan ruwan yau ina muke samun wuta kwarai da gaske lallai sai sa za mu zo mu yi bayani da Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay yau aka tambaya cewa komi yana cikin Qur'ani me zaka ce kai musulmi mm. ka ce komi yana cikin Qur'ani mm. aka tambaye ka jirgin sama na cikin Qur'ani me zaka ce mm-hmm. ciro muna jirgin sama a cikin Qur'ani <laughs> haka ne kwarai da suwa za su ciro muna jirgin sama a cikin Qur'ani mm. su ne me la yamassuhu illal mutahharun to mun gode mana to insha Allah muna fatan yan uwa za a tare mu a sati na gaba الكلام هم الكلمات والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب